واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد idan ya juya daga gare ka ya bar wurinka sai ya gaugawa yana mai ƙoƙarin yin barna da saɓon Allah a bayan ƙasa ya lalata shuka ya kashe dabbobi kuma Allah baya son barna a bayan ƙasa baya son mabarnata